can wasu me ah la la mun ka mun zo ne nan ga muka shenga wasu nof kenan to kai kan shi wasu rigi ne can nan ga mana bayani الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني أنو ينم يا أستاذ فو يا شيخ فو يا فري أسانكراغوا ما شاء الله سيسيا يا ورا ويستن نوف أحيا بورسا kama wobɛkama dodoɔ ba bɛte aseɛ deɛ a yɛfrɛ ha anwonwi anwonwi aha yɛ anwonwi nanga ana kyerɛ se anwonwi yanzu muna western region eh, binga western north muke nga daga yanzu ga muka fita western region muka shiga western north masha Allah na'am samarukan na ahli sunnati wal jama'a masha Allah sun samu lunch da ranan ga wanda yake Germany duka ko ina ne ko Amurka ne ko kasan turai ko ina yake ya yi hango yanzu ya taba bin nama kuya sosai ne aka ga samuna ga malumanmu mu masha allahu doktor a sheikh islam sun ba ta magana ba wannan muke son a yi ba ba batun nama kuya ba kaka joinin mu in za ka joinin mu kana germany kana america ka joinin mu da roƙon Allah ka joinin mu da taimakon da ka ji mu wani rana mun ce muna bukata wanda zai taimaka wa addinin Allah jihadi muka fito wani dajin nan na zaune nan na waiwaye kar wani abu ya zo biyo baya amma ban damu ba in Allah ya kaddara wani abu ya samu agajin ana batun Allah na nan ka ce wani agaji Agaji mai agaji to shi sa wannan tafiya da wannan haraka da rabitatu shababi ahli sunna waɗanda ake ce musu a turance ahli sunna youth of ghana wanga suna kowa ya ji shi da kyau ahli sunna youth of ghana mun fito an yunkuro da amincewa manyanmu da shugabanninmu da da karfin gwiwan da suka bayar za mu shiga ko'ina a Ghana, mu yi kokari mu ga cewa Allah Ubangiji ya saida sunna. Allah da ikon Allah sunna ya shiga ko'ina. Shi sa kamar yadda African TV suke cewa sunna TV leka gidan kowa. To tu shababi mu ma insha Allahu leka gidan leka gidan kowa ne da ikon Allah da garin kowa yanzu haka eh, ko da yake wannan tafiyan an ajiye ta ne an shirya ta ne game ga western north ko western western north amma ya a'a asalin inda muka zo western region ko western western region muka fito ko dama wurin ne muka tunkara amma za mu je mu bibiyi 'yan wayenmu da ke western north mu ga al'amuransu mu ga me ke damunsu ga munan kowa mai gida ne a nan amma gani takeaway takeaway za mu ci abinci wanga ke nuna cewa da gaskiya ka fito ba wasa ka fito yi ba wallahi ya kama ma aje da yunwa insha Allah a shirye muke in ya kama mu tafi muna kishin ruwa muna cikin menene da ikon Allah za mu tafi to shi sa Allah Ubangiji ya taimaka mana, Allah ya biya mana bukatunmu, eh, duwanda duwanda zai sharaka duk wanda ka sharaka mu da ikhlasi da taimako na addu'a da taimako na gangan jiki muna marhaba da kowa malamai matasanmu shabab da almajirai ana bukatan kowa 'yan boko 'yan kasuwa kowa da kowa da ikon allah muna tare kuma allah zai taimaka mana allah zai kara mana albarka a cikin wannan tafiyan da cikin eh, eh, sunna baki daya allah ubangiji ya biya mana bukatunmu subhanakallahumma bihamdik na an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik Ah, ah. Shinkafa ne.